وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون kuma baka kasance a gefen dutse ba a lokacin da muka kira annabi Musa muka yi masa wahayan abin da muka yi masa wahayi da shi ballanta naka bayar da labarinsa ga mutane sai dai mu mun aiko ka rahama daga ka zuwa ga mutane sai muka yi maka wahayin labarin haka don ka gargaɗi mutanen da wani manzo mai gargaɗi bai zo musu ba gabaninka ko sa ji wa'azi su yi imani da abin da ka zo musu da shi daga wurin Allah tsarki ya tabbata a gare shi